ya Hussein batun yana shekaru ashirin yin auren shi na farko duk da shi a lokacin ya mallaki komai na rayuwa shi kuma Junaid sakamakon tauye mishakin shi da azumi ta yi bai samu damar yin karatu ba balle a je ga maganar aiki amma bai kamata ma mu damu akan wannan ba still dai Junaid yana da sauran damar da zai gyara rayuwar shi zai ci gaba da zuwa makaranta sannan za a sama mishi aikin yi tunda dai alhamdulillah Allah ya hore mana babu abin da muka nema muka rasa a duniyar Allah nan babu abun da ba ma da a littafin da ya gabata masu saurare a wuraren da muka dakata yayin da na ce muku littafin nan mun tsaya a can to yanzu za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba ko murmushi Imomi ta saki ta ji daɗin maganar azima sosai daga haka suka ci gaba da yin firarsu suna aiki cikin lokaci kankani suka kammala girke-girken nasu a lokacin saude ta dawo kicin ɗin a tare da umma suka soma ɗaukar food stop ɗin suna kaiwa saman tebul bayan sun kammala jerawa saude ta bi ɗakunan su tana tashin su don masu hallara a fara da amin tura kofar ɗakin ammi ta yi zaune ta same ta gefen gado hannunta rike da Ƙur'ani mai girma tana karantawa idanuwanta na sanye da glass fari tsugunawa ta yi cike da girmamawa ta gaishe da ita ammi na kwana kun tashi lafiya ya gajiyar tafiya murmushi ammi ta sakar mata lafiya lau gajiya ta bi jiki sau ta ce am an kammala shirya breakfast a nan zan kawo miki a'a na fi son na eh, fito na ci a tare da jikokina murmushi saude ta sake kafin nan ta miƙe tare da juyawa za ta bar ɗakin jimana amince ta katse mata hanzarinta juyowa ta yi tana kallonta am in ce ko kin yi ma suna fisa da khadija magana tana magana akan yan matan da suka zo da su jiya ai daga ɗakin su nake na same su suna shiryawa jinjina kai ta yi masha Allah za ki tafiya bude kofa ta yi ta fice zuwa ɗaki na gaba Jan na kwance Since yesterday night bata runtsa ba, ta shiga damuwa sosai akan Junaid. Hankalinta ya ki kwanciya tun da ya nuna bai santa ba, duk ta bi ta rasa natsuwarta. Ita kadai ce kwanciya a saman gado, Husana na a cikin toilet. Kwankwasa kofar ɗakin aka yi, muryarta a disashe ta ce, wane ne? Muryar Hafsa ta jiyo daga waje, ni ce. Saukowa ta yi daga saman gado ta sa tare da buɗe mata kofar. Anti Hafsat, tsaye take jikinta sanye da riga da wando, ta yafa mayafi a kanta, ja ce ko serish. ta yi tambayar ne don ma bata gane wace ce ba daga cikinsu jihar ce kin tashi lafiya ya gajiyar tafiya lafiya lau alhamdulillah ta amsa mata tare da shigowa daga cikin ɗakin gefen gadon su ta zauna kafin ta ce jad ina son magana da ke jin hakan ya sa jihar ɗin ta koma gefenta ta zauna ina sauraron ki an tafsat kamli ta soma magana game da abin da momi na ta yi muku ina nema mata yafiya a wurinku Dan na san haƙƙinku ne ke bibiyarta jad na cikin mawuyacin hali tana cikin mawuyacin hali jihar yanzu yanzu haka ma magana da nake yi miki ba, kafar ta ta rube ta lalace yanzu haka ma magana da nake yi miki kafarta ta rube ta lalace a sakamakon wani mai mota da ya buge ta a inugu ni ban san ma me ya kai ta can ba idanuwanta ciki tab da kwalla ta yi maganar hankali ta shi ta somo ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ja ta zama abun tausayi a gefen bishiya take kwana dare da rana tana zaune a wurin ko na abinci ba ta da shi sai in an samu na Allah ya ba ta sadaka tukunna take samun abun da za ta samu cikinta. Jihad sarkin tausayi tuni hawaye suka wanke mata fuskarta. Husana da ke laɓe a cikin toilet tana sauraron su sai babbaka dariya take har da ma dafe cikinta dan bala'i ko kuskuren bakin ko kuskure bakinta ma bata yi ba. Yayi yayi dama dama da kumfa ko ta saka brush ne ko menene oho hannunta dai rike da brush din ina ga shi take Allah sarki anti Hafsat wallahi na tausaya mata baiwar Allah ni inda ni ce ko da tuntuni na yafe mata amma me yasa ma ba a taimaka mata ba Jad ba mu san komai game da tafiyar ta Enugu ba waye ta ma ba a samu ba ba a samu ashe tun lokacin da mai motar ya buge ta anan ne ta rasa wayarta shi yasa ba mu san halin da take ciki ba amma yanzu na yi wa dadi magana yanzu haka ma tana kwance a gadon asibiti a can inugun saboda lalacewar da kafar ta yi ba za a iya dauko ta kai tsaye zuwa abuja ba dole a can za a fara yi mata aiki za a cire kafar ne tun kan hafsat ta kai karshen magana ta wusana da ke kumshe dariya a cikin toilet din take kumshe dariya ta tuntsure da wata iriyar mahaukaciyar dariya waye a cikin toilet na ji kamar ma sautin dariya da sauri ja ta ce ba kowa anti hafsat allah ba ta lafiya insha allah za ta ji sauƙin za mu taya ta da addu'a hannu ta saka tana share hawayen fuskarta kalaman ja sun sanyaya mata zuciya domin dai dama tana son ta nema ma mahaifiyarta ya fiya a wurin yaron na gode sosai jad yanzu saura husana ina so na nema mata yafiyarta Jan na kokarin bude baki ta yi magana Hausana da ke cikin toilet ta daga murya tare da cewa wallahi na yafe mata tunda dai an guntsure kafar. Allah ya kyauta na gaba. Da sauri ja ta daka mata tsawa. Hausana ya ishe ki haka. Wai me yasa baki da baki iya magana bane? Ke kan kullum a zarariya? Hafsa ko murya a sanye ta ce nagode Hausana ni ban ga laifin ta ba. ai ita ta ja makanta tana kai ƙarshen maganar ta nufi hanyar fita daga cikin ɗakin bayan fitar ta wusanan ta fito daga cikin toilet bakin ta washe ja ta jefa mata wawuya kawai solobiya yanzu abin da kika faɗa ma anti Hafsat nan ya dace dan Allah murguda mata baki wusan ta an je an faɗa an ji an faɗa Allah shi ƙara in ma da ƙarin ya ƙara uban uban da ya sa mata ta kulle mu a cikin sto kamar ma wasu dabbobi wallahi ni daɗi na ji wai a gefen bishiya take kwana har na hango ma haƙoranta hmm, hmm. fasewa ta kuma yi da dariya har da ma dafe cikinta jihar dai bata tanka mata ba ido kawai ta bi ta da shi cike da takaicin abin da take aikatawa guntun tsaki ta ja ya umar da bai yi dacen mata ba wallahi harara hausa ta watsa mata kafin ta ce eh din ina ruwanki a haka ya gani yana so dan bakin ciki sai dai ya mutu ni da ya umar mutu ka raba takalmin kaza girgiza kai kawai ta yi ba tare da ta kuma tanka mata ba komawa ta gefen gado ta zauna junet Romeo bangaren shi kuwa, har a cikin ɗaki Momi ta shigo mishi da breakfast ɗin shi, jiya a tare da shi suka kwana, dama tun da ya fara jinya a tsakiyar su suke sanya shi, yanzu kuma ya fara jin sauki ya fara tunanin komawa bitrun ɗin shi. A kwance ta same shi idanuwan shi na fuskar silin, yayin da hawaye yake gangarowa akan fuskarsa, hakan ba karamin tayar mata da hankali yake yi ba. junet Junet me ke damunka ne? Ta yi maganar a yayin da take kokarin zama gefen bayan shi. Ta ije mishi tire ɗin kayan abinci a saman tebur. da ƙyar ya iya miƙewa daga kwanciyar da ya zauna hannu ta saka tana goge mishi hawaye da ke akan fuskar shi please tell me me yasa kake zubar da hawayenka ta tambaya cikin damuwa sosai momi ina azumi take daure fuskar alex ta yi junaid kan na sake ji kayan mun ta yanzu azumi ba ta a tare da mu tana a prison cikin sheshekan kuka ce momi Azumi tana a prison why me yasa za ka yi ta can ni fa bata cutar da ni rufe mishi baki momi ta yi da tafin hannun shi shut up ashe baka da hankali duk irin cin zalin da ta yi maka amma kake faɗin bata cutar da kai ba ita ce silar ciwon asma ɗinka sannan ita ce ta mayar da kai soko ta hana ka ɗaukar karatu a cikin brain ɗinka a haka kake cewa bata cutar da kai ba shiru yayi bai ce mata komai ba still dai hawaye basu daina zuba kan fuskarsa ba why junaid just because of azmi kake zubar da expensive tears ɗinka kana so ka bata mun rai ko so kake ka bata ni ko ka sa a cikin damuwa ba girgiza ka yayi i'm sorry mommy ba zan kara magana a kanta ba cikin sanyin murya yayi maganar hawkin ɗin shi ta yi a jikinta yawa my baby boy mu manta da abun da ya riga ya faru ya wuce ya kamata ka mayar da hankalinka akan fica ɗinka yanzu dai bari na fara zuba maka abinci ka ci ka ƙoshi sai mu yi magana mai muhimmanci akan rayuwarka janye shi ta daga jikinta sannan ta so mai yin sabin ɗin shi ta tasa shi a gaba sai da ya ce ya koshi tukunna suka soma magana da shi akan karatun shi wuraren karfe sha biyu na rana gaba ɗaya matasan gidan suka shirya cikin kakinsu na sojoji a jere motocinsu suka fita daga cikin gidan babban taro suka yi a helkwata ɗinsu domin karrama matasan gida tare da ƙara musu matsayin aikinsu farin ciki a wurin abbansu kamar ma ya zuba ruwa ƙasa ya sha bakinsa ya ƙi rufuwa ganin yadda ake ta yabon 'ya'yan shi manya-manyan shugabanni na Army Forces suka halarci taron na ƙasashe daban-daban ba iya na ƙasar mu Najeriya ba kai ba iya na nahiyar mu Afirka ba kaɗai duka har da na nahiya da ƙetare. Bangaren Serge bata jima da fitowa daga wanka ba jikinta sanye da bathrobe. Ta yarfo da gashin kanta ta gefen wuyanta a takure ta samu amrin saman gado still dai ta ki sakin jikinta ta yi rayuwarta kamar kowa. wai me ke damun ki ne babu komai ta ba ta amsa ta kaice idan kina jin kadaici ki fita waje mana ga yan uwa can suna ta fira a falo ba zan iya zuwa wurin su ba tsananin tausayin ta ne kama ta baiwar Allah duk ta bi ta tsani rayuwarta ta takure kanta zan yi magana da dadi me bi ma idan shi yayi miki magana zaki faɗa mishi damuwar ki? da sauri ta ce dan Allah kada ki yi mishi magana wallahi babu abin da ke damu. Na rashin sabo ne na dan wani lokaci zan saba da kowa gida kai sai ta yi tare da samun wuri gaban miro ta zauna. Zaman ta ke da wuya wayarta da ke ajiya saman side drawer ta soma ringin. Hannun Amrish ta hannu hannu Amrish ta saka ta ɗauki wayar kafin nan ta sauko daga saman gado ta miƙa mata. Karɓar wayar sai ta yi tare da kallon screen ɗin wayan. My bossman ne ke kiranta. ta yi mamakin ganin kiran SGR a wannan lokaci fikin call ɗin ta yi tare da manna wayar a kunnanta. Assalamu alaikum. bai amsa mata sallamar ta ba sai cewa yi what are you doing now yanzu na fito daga wanka ina shiryawa cikin sanyin murya ta bashi amsa it is okay before na dawo ki shirya mun kanki cike da mamaki ta amsa mishi da to daga haka bai ƙara cewa komai ba yayi rejecting kiran tana kokarin ajiye wayar kiran anti azima ya shigo wayar murmushi ta saki dama tun jiya take son su yi magana da ita daga kira ta yi tare da manna wayar akan kunnenta tun kafin ta yi sallama hajiya azima ta ce dota ki same ni a ɗakina ina son magana da ke cike da zumuɗi sirri ta amsa mata da to antina i'm on my way bayan ta katse waya ta miƙe ta nufi drop dogon hijabi ta ɗauka ƙatoto ta zumbulo shi a jikinta ɗaukar wayarta da ke aje a saman miro ta yi amrish ta miƙa ma wayar ki amfani da ita za ta ɗebe miki kewa kafin na dawo zan je wurin antina ne kin ji Fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce na gode sai kin dawo. Da sauri ta fice daga ɗakin. Gyara kwanciya Amrish ta yi saman gado, hannunta rike da wayar Serish. Kuma din cikin wayar ta fara kallo tun tana murmushi har ma ta fara tikar dariya. Tana cikin kallon bidiyo tsinkiran wayar ya shigo. Duba sunan mai kira ta yi. Ya Yusuf. A fili ta ce yayanta ne ke kira. I don't pick it. idan ta dawo zan faɗa mata har kiran ya katse bata ɗaga ba afta kamar minti ɗaya sai ga wani kiran nashi ya sake shigowa wayar yanke shawaran ɗaga kiran kawai ta yi a kunne ta manna wayar shiru ta yi bata ce mishi komai ba assalamu alaikum sisa ya kike murmushi ta saki da yake ta kware wurin iya kwaikwayon muryar mutane sai cewa ta yi lafiya lau ya yusuf ya kake ina lafiya kin yi mamakin kirana kin yi mamakin ganin kirana ko eh ta amsa mishi No, na kira ne don na tambaye ki, yarinyar nan ƙawarki, I forgot her name, mai irin sunan ki. Amrish? Ta yi tambaye tana jiran jin amsar shi, yeah, ita nake nufi, na ga ban cika ganin ta ba, ina fata dai babu abin da ke ta ko? Wani irin farin ciki ne lullube Amrish, ashe akwai wanda suka damu da ita a cikin gidan? Kin yi shiru baki ce komai ba, da sauri ta ce lafiya kalau, yanzu haka ma na bar ta ɗaki tana bacci. It is okay, ki shafa mun kanta. Idan ta tashi ki sanar da ita cewa ina gaishe da ita. Zan yadda ka ce insha Allah. Good. Yana katse kira. Ta fashe da wata iriyar dariya saboda tsabar farin ciki har da yan dubile ta wuntsila ta gefen baya. Kuma dai kun san irin in abin farin ciki ya samu mata ko in ce ma dai ya samu dan adam kawai in dai har mutum ya riga da ya zama yana cikin wadda yarin ta ɗin ko kai ko babba ma sai ka ga yana yin wasu abubuwa kawai kamar ma ɗan shekarun sun zama kaɗan. to wannan kenan a bangaren sirish kuwa lokacin da ta shiga ɗakin hajiya azima a zaune ta same ta gefen gado babu gawon a jikinta mene buba ne a jikinta ta material ba ƙaramin kyau ya yi mata ba my daughter zo ki zauna kusa da ni long time ba mu haɗu ba ballantana mu tattauna anti ai jiya sai da na zo ɗakin ki na same ki kina ta bacci sai dai fa na haƙura fa na koma fa ta ƙarasa magana tare da samun wuri ta zauna daga gefenta suna fuskantar juna kin san jiya mun kwaso gajiya shi yasa ma ban samu na kira ki ba akan mu yi magana amma yanzu alhamdulillah gajiya ta bi gado murmushi sare ta saki tare da sunnar da kanta ƙasa tana kallon yatsun hannunta na ga canji sosai a tare da ke kin haske kin ƙara kyau ta ko ina dai masha Allah har na kosa ma na ji labari mai daɗi daga gare ki kunya ce ta rufe sirri da sauri ta sanya tafin hannuwanta a saman fuskarta ta rufe dariya hajiya azima ta yi kin fasan tsakanina da ke babu kunya ba na ce miki ki ɗauke ni tamkar ƙawarki ba ta yi magana tana kallon ta da ƙyar sirri ta iya cewa eh yauwa to cire hannunki yanzu ina son ki faɗa mun wani ci gaba aka samu da ƙyar ta daure ta cije cike da jin kunya ta soma bayyana mata duk wani abu da ke a tsakankaninta da SGR Dariya sosai Hajiya Azima ta yi bayan ta tsagaita da yin dariya ta ce wonderful my daughter you did a good job you are so special tun daga shi kin fara canza mana SGR na ji daɗin jin hakan sosai ajiya jiya zuciyata ta ɗan ajiyar zuciya ta ɗan sauke kafin ta ci gaba da cewa yanzu ya ake ciki game da tafiyar su US ya ce zai tafi da ke ko kuwa bai yi miki magana akan hakan ba bana da masaniya akan wannan ban sani ba ko yana so ya tafi da ni ko baya so ya tafi da ni tunda dai bai yi mun magana akan hakan ba amma gaskiya anti ko ya ce zai tafi da ni ni ba zan bi shi ba saboda ba so na yake yi ba bai taɓa furta mun kalmar so ba jiki a sanye ta yi maganar kin faɗi gaskiya amma ina so ki sani so shi so ba dole Kin faɗi gaskiya, amma ina so ki sani shi so ba dole sai ta kalamin baki ake furta shi ba. Kowa da kalar nashi salon soyayyar. Rafa'il bai san so ba. Idan har ya kasance akan ke fara jin shi, zai yi matukar wuya ya iya gane hakan. Ba zan ce ki bi shi ba, kuma ba zan ce kada ki bi shi ba. Tunda wuƙa da nama suna nan a hannun Abu Sufyan. Dole sai idan Izziyar ya soke wannan yarjejeniya da ke a tsakankaninku, ya miƙa wuya. ya kuma amince zai rayu da ke a matsayin matar shi uwar 'ya'yan shi idan ba haka ba ba na tunanin Abu zai bari ya tafi da ke zai nemi ya sake ki ne hankalin sai ya dan tashi dan mata san halin ezia zai iya sakin ta din tunda dai ta san ba san ta yake yi ba a tunaninta kenan yanzu momi shi kenan jinjina kai Aziya Azima tai kwarai kuwa bana da sauran shawaran da zan baki illa kawai mu zuba ido mu ji me Abu Sufyan zai ce sun jima suna tattaunawa kafin daga bisani sirri ta baro betrun din har wani jiri-jiri take gani a cikin idanuwanta da ƙyar ta lallaba ta koma ɗakin su lokacin amrish ta shiga toilet saman gado ta haye tare da jan bargo ta lullube kanta a ciki fitowa amrish ta yi daga cikin toilet din ta yi ɗaurin gaba da tawul ganin sirri cikin bargo ya sa ta ɗanyi mata gyaran murya tare da cewa kin dawo kenan eh ta ba ta amsa ta kaice ok ta ambaci hakan tare da wucewa gaban wardrobe ta buɗe ta ɗauko kayan da za ta sanya. Lokacin sallar magariba ma da ƙir ta samu ta yi sallah, ita kadai ta rage a ɗakin Amrish ta ɗan fita waje. Wurin su Jihad ba su tashi dawowa cikin gida ba sai wuraren karfe takwas na dare. Gidan ya cika fam da manya-manyan baƙi ta ko'ina kawai ga sojoji ne sanye cikin kakinsu wasu kuma suna cikin shigar mu ta hausawa abun ya kayatar sosai kowa na farin ciki banda mutum guda ɗaya sgr domin kuwa yau ta kasance ranar bakin ciki a wurin shi fuskar shi kwata-kwata babu annuri tunda suka fito har ma aka kammala taro an karrama shi shi da umar ga wani ƙarin matsayi da za a yi musu a us yana nan yana jiran su sauran matasan gidan kuma kowanne da mukamin da aka bashi ba su samu lokacin hutu ba sai wuraren karfe goma lokacin manya-manyan baki da suka zo duk sun bi sun tafi gida ya rage sai mutanen cikinsa kowa ya wuce beturin ɗin shi domin ya je ya huta ya huta magajiya Bangaren ya jiya tun da ya shiga betron din shi sai zariya yake ya kasa samun natsuwa ko uniform ɗin jikin shi ma bai cire ba. Abban su kawai yake jira ya shigo cikin gida su yi magana da shi. Sai kiran wayar shi yake amma bai ɗaga ba. A tare da shi suka dawo amma bai shiga gidan ba. Yana a wurin abokin shi tafi da a waje. Komawa ya gefen gado ya zauna kamar an ce ya duba screen din wayar shi sai ga text message na Abu Sufyan. kin bude sakon yayi dan ya san cewa akan maganar sakin sayar ne duk ya biya tayar mishi da hankalin shi duk yinin yau bai sanya abinci a cikin cikin shi ba kamar mai azumi saboda tsabar tashin hankali zuciyar shi tare da agogo suke bugawa a wani kaɗan suka rage mishi a rayuwa shi kaɗai ya san yadda yake ji a cikin zuciyar shi yau da kishin ruwanta ya yi ne ya yi maraicin ganinta duk a tunanin shi onkul ne ya dakatar da ita zuwa gare shi yana cikin wannan mawuyacin halin umar ya faɗo betron ɗin nashi cikin jikin shi sanye da kake yana ta faman kwala mishi kira rafayit rafayit da kire iya amsa mishi na'am jiyan zuciya dan sauke kafin ya ce wai me ke damun ka ne Tunda muka fita na lura da kai fuskar ka a daure ta babu annuri in ma wani abun ne ki? ka faɗa mu mana maybe ma I have been the solution of it har lokacin ma bai motsa daga zaunen da yake ba gefen shi umar ya zauna tare da dafa kafaɗar shi cikin lallame yake mishi magana please my own brother ka faɗa min mana wallahi duk na bina damu da halin da kake ciki da ƙyar ya samu izja din ya faɗa mishi abun da ya faru tsakanin shi da abu da asuba cike da takaici umar ya ce ya salam rafa'id me ke damun ka ne wai wai me yasa ma komai sai ka nuna fin ƙarfi akan shi ne wai duk me zaka ce mishi haka kana so ka tafi da 'yar shi ba don ma kana son ta a matsayin matar gaba sai don ma kana so ta ci gaba da yi maka aiki kamar wata baiwa to masha Allah duka duka anan wurin zamu dakata sai mun haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance littafin abban sojoji kenan kuke saurara daga bakin nisa dik namiji wanda ya karanto littafin ita kuma wacce ta rubuta sunanta Hafsat Bature. Hafsat Bature, Boss Bature ita ce ta kasance marubuciya wacce ta kirkira sannan kuma ta rubuta da kanta wato ta rubuta ta kirkiri labari sannan kuma ta tsara shi to sai mu ce sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kada ku ce littafin ya kusa karewa fa akwai ɗan saura fa amma bai kai rabin kwatan na baya ba amma dai kan ɗan zuwa dai guda talatin nan dai ba za a rasa ba ko ashirin da wani abu saboda haka sai in ce muku mu ci gaba da zuwa kaɗan kaɗan sannu sannu kwana nesa